أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da sha uku ga watan a tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa ashirin da tara ba talatin ba ku? to ashirin da tara ko talatin shi kenan dai daman ai najeriya dole ai sabanin kwanan wata da shi aka haife mu jininmu ni sabani akan kwanan wata ashirin da tara ko talatin in an zo karshe kwa in an zo sallah kwa daidaita ga wata yau muna darasi na saba'in a cikin wannan littafi mai albarka yau da gobe sai Allah darasi na saba'in wannan majalisi mai albarka na ihya sunna da muke karatu wannan littafi mai albarka na hakamul jana'iz a cikin wannan gari mai albarka na kano nigeria muna miƙa ta'aziyya ga ɗaukacin kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya dangane da ibtila'i da ya samu musulmi a garin makka a cikin haramin makka mai alfarma ta yanda wani karfe da kayan gini suka faɗo wasu daga cikin al'ummar musulmi da suke ɗawafi a filin ɗawafi kuma wannan ya sababa salwantar rayukan mutum sama da ɗari da wani abu muna yi musu addu'a ta musamman waɗannan bayan Allah da suka yi wannan mutuwa Allah Ubangiji ya yafe musu zunubansu ya sa aljanna ce makomarsu da sunan wannan majalisi namu mai albarka da kuma sunan sunna cibi gabaki ɗaya da sauran al'ummar musulmi muna yi wa kanmu da kanmu ta'aziyya da addu'a ta musamman ga waɗannan 'yan uwa mu da suka rasa rayukansu ko da ku babu 'yan ƙasar Najeriya ko babu 'yan ƙasashen kusa da mu dukkansu 'yan uwanmu ne gaba ɗaya musulmi muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga shugaba wato na ƙasar Saudiya ga baki ɗaya Al-Malik Salman Allah ya ƙara masa lafiya shi ma a matsayinsa na shugaba a duniya kuma wadda a ƙasarsa abin da ya faru Allah ya ba shi haƙuri Allah ya ba shi dangana kuma ya saka musu da alkhairi irin yadda suka nuna kulawarsu dangane da wannan ibtila'i da ya faru ga al'ummar musulmi lalle sun nuna wato wato abin a zo a gani kuma wannan sarki ya buga misali kwarai da gaske ta yanda take wannan abin yana faruwa ba a jima ba sai gashi ya zo da hukumomi na saudiya gabaki daya an yi abin da ba a taɓa tsammani ba irin yadda suka zo da su aka yi ta ɗebe wakin nan su aka yi ta shiga cikin jini na mutane so wannan hukuma ta saudiya mu ne musu addu'a allah ya musu albarka ya sakan ka musu alkhairi kuma wannan abin da ya faru babu ganganci ko ɗaya a ciki a ƙoƙarin taimakawa al'umma ne a faɗaɗa wannan harami mai albarka a yi gini na zamani mai ƙarfi mai ƙwari to Allah Ubangiji ya ƙaddara aka yi ruwan sama mai tsanani da iska mai tsanani wanda ta sa ƙarfin iskar ta sa dole ya hambaro wannan ƙarfe ya faɗo ƙasa ya bugi wasu filoli ɗin aka wato ya barna har ya faɗo kan mutane suna tsawafi so babu wani abu na ganganci a ciki kuma babu wani abu na sakaci sai dai ma mu daɗa wato nuna goyon bayan mu da ƙoƙarin da suke na faɗaɗa wannan harami kuma su ci gaba da yi don taimakon al'ummar musulmi muna fatan Allah musu sakayya da alkhairi wani abun mamaki da wannan ƙasa ta saudiya suka yi ana yin wannan abu don akwai mutum sama da ɗari biyu suna kwance a asibiti yanzu haka suna buƙatar jini da kulawa aka ce to ana buƙatar taimakon jini abun mamaki waɗanda suka fara zuwa don su ba da damarsu su ba da jininsu a ɗiban su ne sojojin ƙasar sama da mutum ɗari kaza sai ga su kafin a farga kafin wani farakola ya je sojoji sun cika wurin gaba ɗaya suka kwanta aka yi ta ɗiban jininsu suka ce su za su fara ba da jininsu a taimaki al'ummar musulmi waɗanda suke cikin bukata irin wannan kaga wannan abin a zo a gani da kafarsa sarkin makan nan ai sarkin saudiya malik salman da kuma sarkin makka da sudais da sauran limamai da kafas suka shiga wannan guri suna zagayawa suna nuna al'ajabinsu wato abin alhini da damuwa dangane da wannan abu ya faru amma ina so na gaya wa al'ummar duniya gaba ɗaya cewa irin wannan mutuwar neman ta ake yi kwarai da gaske kuma muna albishir ga waɗanda suka mutu bayan mu musu addu'a to insha Allah muna musu albishir da cewa sun samu kyakkyawar mutuwa sun mutu akan ibadan shahada ce malam mutum ya mutu yana dawafi malam mutum ya mutu yana gindin ka'aba ya miƙa hannu yana addu'a wani karfe ya faɗo masa ya kashe shi kuma ranar juma'a ai kaga an samu dacewa kuma ya zo aikin hajji sun zo aikin hajji kuma ranar juma'a kuma a harami a haramin ma ba a waje ba a ciki a cikin ma ba a wani wuri ba a gindin ɗakin ba. a ce ka mutu a gindin ɗakin ba an ɗebi jininka da ƙasusuwanka a gindin ɗakin A akarama kalla dubar hama irin ta ubangiji da tausayi da jin ƙai. ai ba wani abu bane a wajen Allah ya yafe mutum dubu nawa ma duka wanda suka zo nan insha Allah muna kyauta musu zato da kyakkyawan niyyar su Allah ya yafe musu Allah ya rangwanta musu Allah ya sa aljanna ce mako musu Allah kuma ya tsare rayukan musulmi baki daya na farko kenan na biyu zan so in tunatar da yan uwana kafin mu fara karatu dangane da abin da yake tunkaran mu na wannan wata mai alfarma wata mai albarka yanzu ana cewa yau 29 ko 30 ga watan Zulqada la Allah gobe zai zama ɗaya ne ga watan zulhajji ɗaya ga watan Zulhaji. wannan wata na Zulhaji akwai wasu kwanaki guda goma na ɗaya har zuwa goma da suke da falala da daraja kai har zuwa sha ɗaya sha biyu sha uku su ne a suna da muhimmanci a musulunci suna kuma da tarihi kwanaki ne masu falala kwarai da gaske na farko dai Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki rantsuwa da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر الله يتي والفجر يا يرن توادا كيتور الفجر lokacin da yake fitowa din dan aikin ubangiji ne halitta ta sace tabaraka wa kuma yana da dama ya rantse da halittarsa Halittunsu za su rantse da shi amma ba sa rantsewa da ‘yan uwansu halitta sai dai su rantse da Allah ya ce wa layalin ashir da waɗannan kwanaki guda goma Abdullahi ɗan Abbas da sauran malaman tafsiri sauran sahabbai suka ce wa layalin ashir ana nufin kwanakin ɗaya biyu har zuwa goma ga watan zulhajji ake nufi wanda za mu shiga gobe kenan insha Allah Allah rantsuwa ya da su ko ba a ce ma komai ba kwanakin da ubangiji ya ce ya rantsa da su kasan suna da muhimmanci Allah ya fada a cikin suratul hajj Allah ya ce a ambace shi wa fi ayyamin ma'lumat wa yadhkuruna smallahi ko wa yadhkuruna sman eh, haka ne su ambace Allah suna ambatan Allah fi ayyamin ma'alumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am Abdullahi bin Abbas yace al ayyamul ma'lumat dinnan sune waɗannan ayyamul ashr kwanakin nan guda goma Allah ya ce ambaci Allah a ciki waɗannan kwanaki sha ɗaya sha biyu sha uku kuma Allah ya faɗa cikin suratul baqara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki ƙididdigaggun kwanaki sanannu su ne wato ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurb daga cikin abin da aka shar'anta mu yi a cikin waɗannan kwanaki shine abubuwa da yawa na farko dai a yi al'ummar musulmi ana so a yi azumi a cikin waɗannan kwanaki a yawaita yin azumi a cikin waɗannan kwanaki na nafila saboda malamai suna faɗa imam mujahid yana cewa al'amalu fil ashiri tudha'af yin ayyuka na alheri a cikin waɗannan kwanaki goma da muke faɗa tudha'af ana ninnin Ladan. yanzu sadakar da za ka yi gobe da jibi ladanta ba daidai yake da wanda ka yi jiya da shekarar jiya da watan da ya gabata ba sallar da za ka yi ninkawa ne azumin da za ka yi nin kalada ne sada zumuncin da za ka yi nin kalada ne karatun ƙur'ani da za ka yi nin kalada ne al'amalu tuzaf ana nin kalada. su ya al'umma musulmi manzo Allah yana bin mu bashin mu bautawa Allah da yawa a cikin waɗannan kwanakin kada mu yi bacci mai tsawo kada mu yi sakaci kada mu yawaita cin abinci da yawa a cikin yinin waɗannan kwanaki idan ka samu bana fa ba lallai bane ba da za ka samu da yawa ba wasu da su aka yi na baɗi amma yanzu suna kabari suna kwance so in aka faɗakar aka zaburar akan wani aiki mai muhimmanci da ya kamata musulmi su rinka yi saboda wasu kwanaki masu falala to ka yi ƙoƙari ka amfana da wannan kwanakin kada ka bari su kuɓuce maka bayan wannan ya ku yan uwana dangane da azumi akwai saɓanin malamai akwai waɗanda suke da ra'ayin a azumci kwanakin ma ki ɗaya imam ahmad yana daga cikin Allah masa rahama da sauran malamai da yawa na na hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam yar gidan umar ibn khattab ta faɗa ta ce daga cikin ayyukan da manzon Allah baya bari baya sakaci baya kyale su koyaushe yana yi shine akwai yin azumi a cikin kwanaki goma nan ita cewa ta ma yana azumtar su ma da rakatan al-fajr manzo Allah baya baya baya baya su yana yin wannan azumi shi yasa wasu malamai suka ce kenan wannan ya nuna annabi ya azumce kwanakin tunda na Hafsa ta ce baya kyale su Aisha ne Allah ya kara mata yadda a riwayar Imam Muslim aka tambaye ta shin annabi ya azumce waɗannan kwanaki ayyamul ashr din gaba daya tace a'a bai azumce su duka ba to shine wasu malamai suke cewa an so dai a yawaita yin azumi ko da ba a azumce duka kwanakin ba a yawaita yin azumi a cikin kwanakin kenan ana so a yawaita azumi kuma ya dace ka ga gobe litinin ɗab ka tashi da azuminka na nafila da niyyar ka raya waɗannan kwanaki al'ummar musulmi saboda falalan waɗannan kwanaki da darajarsu wai sun kai ga har fa ana kwatanta su da kwanakin goman ƙarshe na watan ramadan ku duba falala irin na kwanakin goman ƙarshe na watan ramadan ku duba yadda mutane ya shahidun suna ijtihadi suna ƙoƙari wasu kwana suke a masallaci wasu itikafi suke ko a tafi a bar iyali a tafi masallaci a yi ta ibada kwana sallah yini karatun ƙur'ani amma duk da falalan waɗannan kwanaki da daren lailatul qadri da ke ciki da komai ha wai har sun kai ga waɗannan kwanaki na ɗaya zuwa goma ga watan zulhajji ɗin nan da za mu shiga su ma ana kwatanta su wai suna kafaɗa da kafaɗa da kwanakin goma ƙarshe na watan ramadana har ma wasu malaman suna gani ma cewa waɗannan kwanakin fa sun mafi kwanakin ƙarshe na watan ramadan din amma ka duba yadda al'umma ta suka rafkana da yawa ma ba san cewa yanzu a cikin waɗannan kwanaki akwai wata falala akwai wani matsayi da mutum yakan iya samu a wajen ubangiji ba to shine malamai suka ce shin waɗanne ne suka fi wai da waɗancan kwanaki na ramadan da waɗannan na me na farkon zulhaji suka ce idan a dare ne idan dai harkar dare ne raya dare falalar dare falalar kwanakin goman ƙarshe na ramadana sun fi waɗannan kwanakin farko na zalhaji amma in yini ne to ko magana babu dama waɗannan kwanakin sun fi kwanakin goman ƙarshen ramadana sun a yi aikin alkhairi a ciki saboda akwai hadisi sahihi ingantacce imam bukhari ya ruwaito shi da sauran malamai da muslim allah ya masa rahama wanda Allah sallallahu yana faɗa ma min ayyami al'amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr ko min ayyam al-ashr babu kwanakin da aiki mai kyau ya fi soyuwa a wajen Allah babu kwanakin da Allah ya fi son a yi aiki mai kyau a cikinsu a duniya gaba ɗaya irin kwanakin nan na farkon watan zulhajji duk wata ibada ba wata ba wani kwanakin da Allah ya fi so a bauta masa a yi masa bauta da yawa irin cikin waɗannan kwanaki a wata riwaya sahabbai suka ce ya manzo Allah hajji hadi yanzu jihadi ma ladan jihadi bai kai aiki a cikin waɗannan kwanakin ba ya ce walal jihadu fi sabilillah har jihadin ma duk matsayi da darajar jihadi wallahi jihadi bai kai yin aiki a cikin waɗannan kwanaki na wato goma ga watan zulhajji daga farko zuwa goma wa misali sai ce illa rajulun rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da ya fita da ransa da kansa da dukiyarsa da iyalinsa ya je jihadin ya je yaƙi aka kashe iyalin gaba ɗaya dukiyar ta duk duka ya dawo sun malamiyar yarji min dalika bishai bai dawo da komai ba to wannan ne ma ake tunanin a iya kwatanta shi a wajen falala wai ko a iya kwatanta shi ladansa ya kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki a wata riwaya annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace waɗannan kwanaki hiya wato afdalu ayyamid duniya duk kwanakin duniya ga baki daya in an ce maka waɗannan kwanaki ne suka fi kowane kwanaki matsayi a wajen Allah kuma amfanin ai ibada a ciki su ne waɗannan kwanaki da za su fara daga gobe so ya ku bayan Allah wanda yake da bukatar ya samu wannan falala to bismillah ga fili ga mai duki yawaita sallah nafila ka yi haƙuri gobe in ka yi sallolin farilla ka ƙara da nafila in da ba ka yi ka yi Allah zai duba zuciyarka ya ga yi ne don saboda an zaburar a yi ibada a cikin waɗannan kwanaki ka yi azumi na nafila ka yi sadaka ku sayi abinci ku ba wa mutane za ku samu lada ku nemo yadi ku ba wa talakawa su ɗinkin sallah teloli 'yan kasuwa da ake hada-hadar kasuwanci da neman samun arziki saboda babbar sallah ta zo ku yi amfani da waɗannan kwanaki ku rage mutane farashin kaya ku samu lada masu zai da tumaki da awaki da shanu da raƙuma da dabbobi na layya ku ji tsoron Allah ku tuna da falalan waɗannan kwanaki ku sauƙaƙa farashi masu kaiwa su sayar ku sauƙaƙa farashi masu sayarwa ku sauƙaƙa farashi ba dan komai ba dan albarkacin waɗannan kwanaki masu alheri zikiri abin yi ne sosai tafiya kake yi a shagon ka kake a kasuwar ka kake a makaranta kake a mota kake a babur kake don Allah ka yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kana kan abin hawa ne ka tuna kada ka bari shaidan ya mantar da kai wannan kwanaki ya kai dan uwana wanda ya babbar hasara shine wanda waɗannan kwanaki suka shuɗe masa bai samu ya shuka wani alheri a cikinsu ba yan wana musulmi waɗannan kwanaki sun tattara wasu manya-manyan ibadu a ciki hafiz ibn hajar allah masa rama yake cewa ai ba mamaki waɗannan kwanaki su ɗauki wannan falala saboda me a duniya ba a taɓa yin wasu kwanaki da suka haɗa manya-manyan ibadu da yawa a cikinsu ba irin waɗannan kwanaki na farko dai ga falalarsu su a dunkule ga azumin arfa a cikinsu yake ku ji falala azumin arfa yana kankare zunubi duk wanda ya azumi na arfa tara ga wata zunubin shekara biyu shekarar da ta gabata da wacce za ta zo ga alhazai da suke tsayawa a ranar arfa din da ita kanta ga azumin ranar arfa ga tsayuwar arfa a cikin kwanakin suke kar manta da falalar addu'a a filin arfa ga alhazai da kuma falalar addu'a a ranar arfa ɗin gaba ɗaya, don annabi ya ce sallallahu alaihi khairu du'a du'a'u yawmi arafa mafi alherin addu'a annabi kansa ya ce mafi alheri shine addu'ar ranar arfa Allah yana alfahari da ranar arfa malam yana gaya wa mala'iku ina alfahari da wannan rana na ga yi na gasu sun zo sha'usan gubura suna cikin ƙura an yi tafiya Gasu da gashi sun zo sun tsaya suna addu'a saboda gobe za a je a yi sallah za a yi aski ya ce ku gaya musu na yafe musu Allah yana yafe wa mutane a filin arfa ina waɗanda suka tara kuɗi suna ganin ɓata lokaci ne zuwa aikin hajji ɓata lokaci ne kashe kuɗi ne sun tara kuɗi sun tara kuɗi amma ba sa iya cirewa su tafi da ka bayar tun da kana da shi watakila ka faɗa cikin waɗanda Allah zai ce ya yafe musu ina so ku lura da wani abu guda idan fa Allah ice ya yafe maka a sau ɗaya a rayuwarka to haka gama rayuwarka fa sunan kafa fa yafaffe ina idan Allah ya datar da kai a watan Ramadana ka shiga cikin waɗanda Allah ya alƙawarin ya ƙyanta su daga wuta ta jahannama to haka gama rayuwar kafa, kai fa ba da wuta bane zancen ka ya ƙare alheri kawai kike jira idan ka je filin arfan nan ka zuba kuɗinka da kake so ka je kan aikin hajji Allah ya jefa ka cikin waɗanda iyafe musu ya karɓi aikin hajjinsu shikenan fa ya ce man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a yawmi waladatu ummu wanda ya aikin hajji bai yi fasikanci ba bai kusanci mace ba zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a wata riwayar annabi ya ce alhajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajji da aka yi wa Allah da'a a cikinsa bai da sakamako sai gidan aljanna to duk a cikin waɗannan kwanaki akwai hajjin ma gaba daya ku duba falalar hajji ku duba yadda duniya take tafiya ta yi ta hajji karab kacab didduka aikin hajjin nan mafi rinjayen ayyukan da ake yi a cikin kwanakin nan ne da muke bayani a kansu galayya yanka dabba zabhul qarabin a yanka don a samu kusanci zuwa ga Allah suna cikin waɗannan kwanakin an ce mafificin abin da bawa zai a cikin wannan rana ta sallah shine zubar da jini abin da Allah ya fi so a ranar sallah ka yi ka zubar da jini matashi kake matashiya kike tsoho ne babba ne dattijo ne kwarijo ne kowa da kowa wanda duk ya samu hali ya samu iko kada ya bari layyanan ta wuce masa bai ba ka ji tsoron Allah dan uwana kana iya tara kuɗi dubu ɗari da wani abu ka sayi mashin kana hawa a gari baka da mata baka taɓa yin aure ba ka ji tsoron Allah kana iya haɗa kuɗi dubu hamsin dubu saba'in kai wata harkar ka ta duniya duk da cewa baka da mata yanzu baka jin tsoron Allah ba za ka iya neman dubu ashirin ashirin da biyar ka je ka sayi rago ka yanka da neman Allah ya sa ya zama shine ragon da za ka haushe Allah kada kai siraɗi ki ji tsoron Allah nawa kike tatsan saurayinki ya baki kuɗi ki je ki hidindiminki amma baki taɓa yin layya ba al'ada da tunani irin na bahaushe ba fulatani a ƙasar nan ni abu yana ban mamaki da wahala ka ga matasa suna layya in haka ne me yasa kuke yin kuke zuwa kuke azumi me yasa kuke itikafi itikafi ba neman lada kuke yi ba me yasa kuke azumi litinin alhamis ba neman lada kuke ba me yasa ba za ku yi layya ba wani wace aya wani nasi wani hadisi waye yace saurayi baya layya waye ya ce mace matashiya mara aure ba ta layya waye ya ce matar aure tana gidan mijinta tana da kudinta sai ta ɓoye tana jiran mai gida iyan mata haba ke galibin su suna harkoki wata har zakka take amma ba ta iya sayan dabbar layya tana jiran mai gida ya yanka su haɗu a ciki so daga cikin ayyukan alheri da ake so a waɗannan kwanaki yan uwana shine ai a yi ibada a yi layya a cikin waɗannan kwanaki kuma ina ba ku shawara kuma ina faɗa kada ka bari daman nan ta wuce ba wallahi idan za ka iya salwantar da albashinka ne gaba ɗaya ka sai rago ɗaya ka yanka don ka samu falalar yin layya ina baka shawara ka yi ba maganin ina da aure ko ban da aure neman lada ne to ina yanka ma zai dafa mu cewa aka yi ka yanka don ka je a dafa maka ka yanka ka ba bukata in kai ɗin ka sunkuya ka ɗauko abun tuya ka toya ka sama Allah ne a to tun da son nama kake za ka ci nama ka yanka ɗin ka sunkuya ka toya ka yanka abin da ya dame mu ka zubar da jinin lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah kenan yace naman nan fa ba shine ke samun Allah ba jinin nan ba shine zai je wajen Allah ba ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin yanaluhu taqwa minkum taqwa tsoron Allah da yake cikin zakatanku wannan shine zai same Allah mana shi Allah ya fi so tsoron Allah da zai sa ka zare kudinka ka yanka dabbar wani yana kasuwa yana harkoki na kuɗi idan wasu bukatu sun taso zai iya yi amma ba zai layya ba matarsa kullum za ta iya sa shi a gaba akan harkar gidan biki harkar kaza ta takure shi ya ba ta sama da dubu talatin arba'in amma wallahi ba zai iya zare wannan kuɗi ya je sayo dabba ya yanka da sunan layya ba ba zai ba sai ce ba da hali fa'ayin Habu? so ya ku yan uwana musulmi mu yi kokari mu amfana da wannan kwanaki masu albarka na ɗaya har zuwa tara ga watan zulhajji a maganar azumi kenan da sauran ibadu ranar sallah kuma ranar goma ita ma da abubuwan da suka shafe ta insha Allah in mun matso kusa da sallar da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala za mu yi bayani akan yaya harkar layyan take ya za a yi ta irin dabbobin da za a yanka da kuma yanayin tafiya sallar idi da sauransu wannan ita ce wato yar gajeriyar nasiha da nake so na gabatar mana a ɗan takaice dangane da falalan waɗannan kwanaki tun da gobe za mu fara su insha Allah Allah ya amfana da mu Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a cikin wannan littafi a matsala ta 94 nan zamu tashi yace wa yajuzu fil qabri lahadu wa shaqqu li jayrayan al amali alayhi ma fi ahd an sallallahu wa sallama walakin al awwal ko al'awwala afdalu wa fi zalika ahadith yau za mu yi magana ne akan kaburrukan nan guda biyu kala biyu akwai ashaku da allahadu mun yi bayani Ashaku da Allahadu. to duka sun halatta a yi ko dai a tona ita uwar babba kamar wannan teburi kamar yadda muka taɓa bayani sai a yi yar karama a ciki iya yadda za a sa mutum a makai ba amma a yi shi a yalwace yadda za a sa mamaci ba a takura ba wannan shine ashaq allahadu shine wanda za a yi tonan haka a tsaye ita uwar gaba ɗaya a tona ta ta yi zurfi sai an je can ƙarshe ta can ƙasa ɓangaren alƙibla sai a fafake a fafake a fafake a fafake a kwaso ƙasan a ɗebe ta sai a ɗauki mamacin sai a zira shi a tura shi yana kallon alƙibla fuskarsa tana kallon alƙibla idan an tura shi sai a ɗauko bulo ko azara ko itace sai a sa a gadon bayan shi sai a rufe shi wannan shine Allah kowanne aka yi yayi Allah ka sa mu cika da imani akwai hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda lamma tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina kana rajulun ko dake lamma tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulun bil madina ko kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharu yudarrihu فقالوا نستخير ربنا ونبعث هو نبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم Anas dan Maliki ke cewa abin da ya faru sabani ne sahabbai suka yi lokacin da za a binne shi annabi da sallallahu alaihi wasallam wani kabarin za a yi lahadu za a tona masa ko shakku za a tona masa wannan ya ce wancan wannan ya ce wannan sai sahabbai suka ce to shi ke mu aika musu dama mutum biyu ne a madina din a lokacin masu tonan kabarin wancan ya kware akan tonan lahadu wancan ya kware akan tonan shakku suka ce mu aika musu gaba ɗayansu fa ayyuma sabaq duk wanda ya riga zuwa to shikenan tarakna sai mu bashi mu kyale shi yayi suka aika wa mai alladhi yalhadu da kuma alladhi yudarrihu yudarrihu mai tonan kabari irin na ashaqqu kenan suka ce mu nemi istikhara mu ba wa Allah zaɓi dangane da wannan aiki mu gawaye Allah zai zaɓa wa annabi ana nan lokaci guda aka aika musu kuma duk suna gari sai mai lahadu shi ya fara isowa sai aka ce to to to ga abin da Allah ya zaba wa annabi aka ce bismillah je ka tona fa lahadu lin nabi suka tona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabari na Lahadu Imamu Shaukani Allah ya kara masa rahama yake cewa lamarin ubangiji daman Allah ya yayi alƙawari baya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabinsa wani abu sai wanda yake al-afdal inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yakhtaru li nabiyhi illa al-afdal Allah baya zaba wa sai abin da fi kowanne falala so wannan ya nuna Allah ya fi son a sa manzon Allah san a cikin kabarin lahadu shi sa mai kabarin lahadu shi ya fara zuwa tufadalla hada alal jawaz sai wannan ya nuna cewa ashe kenan ya halatta irin wannan nau'i na kabari wannan hadisin ibn majah ya fudda shi da imamu tahawi da imamu ahmad albani ya ce qultu san wa sanaduhu hasanun kama qala al-hafiz fi talkhis isnadinsa ingantacce ne kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-talkhis walahu shahidani hadisin yana da shawahid wato shaida da zai ƙara masa ƙarfi da wani hadisin daban guda biyu na ɗaya hani bin abbas abdullahi abbas ya ruwaito shi wata magana irin wannan da za ta ƙarfafi wannan hadisin ibn majah ya fidda ita da Imam Ahmad wa Ibn Sa'ad da Imam al Wal'akar na biyu shaidan da zai kara wannan hadisin karfi riwayar Aisha shi ma Ibn Majah ya fitar da Ibn Sa'ad ya fitar da shi wa isnadu kullun min kullun minhuma isnadu kullin minhuma da'ifun kama qala al amma isnadin Abdullahi Abbas da Nana Aisha din riwayar Ibn Majah duka isnadan suna da rauni kaman yadda Hafizu ya faɗa lakin lil awwal minhuma tariqun ukhra sai dai shi hadisin farko riwayar Abdullahi Abbas din shaida din shi ma yana da wata hanya wanda ya zo da wani lafazi daban an ce dakhala a qabran nabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas wa Aliyu wal fadl wa sawwa lahdahu rajulin min al-ansas wa huwa alladhi sawwa لحود قبور الشهداء يوم بدر ƙarin harshe shine wannan riwaya da aka samu cewa akwai wasu mutanen da suka shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a binne shi tana su mutane su lura da wani abu wato a san shi karatu idan ana yin sa a sa shi a zuciya a sa shi cikin tunani ya fi tasiri ku duba matsayi da daraja irin na manzan Allah Allah fa idan ya ga dama zai iya cewa kada a ne shi a sa shi a cikin ƙasa a yi masa wani gini na musamman a ajiye shi a gyara shi amma ku duba saboda a nuna mana duniyan nan ba komai ba ce duniyan nan ba mai ba komai ba ce hatta annabin Allah idan ya rasu wannan ƙasar dai ita za a tona wannan ƙasar da kake takawa ita za a tona a sashi abin ne hatta annabi ba a yi wani mutum mai sharafa ko matsayi ko ɗaukaka ko daraja ba da aka ce shi in ya mutu ya fi karfin a tona ƙasa a sashi ba a yi wa fa kabarin manzon Allah filasta ba ba a yi masa fenti ba ba a sa masa tayans ba ba a sa masa marbles ba ba fanka ba wutar lantarki babu komai ƙasar ce haka aka ce a ji a sashi waɗanda suke zuwa kabarurka bayan an binne su ɗauko bulo su saka su ɗauko siminti su yaɓa a ɗauko tiles a makala a ɗebo irin tsakuwan nan masu tsada masu kyalkyali da ake zubawa a gidajen masu kuɗi wurin alfarma a shimfiɗa a sakko rira a saka wasu ma har ɗaki ake korumfa wallahi tallahi wannan baya ƙara wa mamacin nan komai watakila ma sai azaba da zai jawo masa dan bid'a ne ko mun kwalle da kuka yi wa mutum a kabarin shi ko mun tiles da kuka sa a kabarin wani ko mun filasta duk ginin da kuka yi a kabarin shi wallahi ba zai rage masa azabar da aka shirya za a masa ba wallahi bai zai ƙara masa wata ni'ima da aka tanadi za a ba shi ba so ba shi da amfani ku toni rami mai zurfi ya yi zurfi can komin mamakon ruwa da ya zo ba zai tone shi ba Shi ne shari'a ta ce ku sa masa ƙasa ku bar shi yadda ake barin kowa duk wanda ya yi wasiya ya ce in ya mutu a je a kalkale masa kabarinsa wallahi sai ka amsa tambaya a wajen Allah kuma duk wanda ya san kabarin baban shi ko kabarin dan uwansa ko kabarin matarsa ko kabarin sirikarsa, ko waye an je an yi wannan ginin ko an saka tayil ko an sa fularsa to ya je ya fashe shi ya je ya fashe shi ya je ya rugurguje shi a mai da shi ƙasa yanda kabarin kowa yake don ko wannan ba zai kara masa komai ba kuma yawan kwalliyar da ado ba ta nuna cewa shi din ya fi kowa a wajen Allah Abdullahi dan Umar Imam Bukhari ya kawo asar din a cikin sahihinsa ya zo wucewa wata ran ya tarar da wasu mutane sun binne dan uwansu a makabarta sai suka ajiye kujerun zama a gindin kabarin suka kafa rumfa akan kabarin ya zo wucewa ce kai me wannan ya nake ganin rumfa anan a makabarta a kabari sai suka ce eh wallahi dan uwanmu ne ya mutu muka yi masa rumfa saboda zafin rana ya ce ku cire shi take ka san sahabi in ya ga bid'a baya bari kwarai kuwa ku cire ku tashi ku bada da wuri yanzu luhu amaluhu aikinsa da ya yi na ibada a duniya kafin ya mutu shine zai zama masa inuwa kaji malam sallarsa zuwa masallaci akan kari nafila karatun ƙur'ani sadaka bin iyaye sada zumunci istighfari salatin annabi tuba ƙiyamun laili azumin nafila litinin da alhamis azumin arfa ayyukan alheri waɗannan su ne za a haɗa sai su yi masa rumfa ko rana ta zo za ta buge shi sai dai ta bugi wannan abubuwan shi ba zai same shi ba ya zilluhu amaluhu ko ya zilluhu amalu to idan bai da wannan aikin ba wataƙila shi baya zuwa ma masallaci a tarihi a anguwarsu ba taba ganin masallacin da yake zuwa sallah ba wa kasirun mahu suna nan da yawa irin waɗannan mutane kuma ka san me yasa baya zuwa kawai saboda shi mai kuɗi ne shi baya jam'i da yawa daga cikin masu halinmu kai ka ɗauka cewa wani nasi ne Allah ya sauka cewa in mutum ya yi kuɗi baya zuwa jam'i babban mai kuɗi a anguwa ba wai ba da masallaci a gidansa ba inda masallaci a gidansa yana fita wannan dama dama babu masallacin amma baya fita jam'i saboda yana ganin ya ma fi ƙarfin ya je ya sahu da talakawa nan in ka gan shi ana biki ne in ka gan shi ana wani taro ne babba amma sallah wallahi ba ta da matsayin da za su fita su je ta suna nan da yawa kowa ya biya allansa da kansa da kansa ya duba ya gani wataƙila saboda yana da mulki ne mutum ana ɗan naɗa shi wani abu kaɗan sai ga ya daina zuwa gurin ibada ku duba mafi rinjaye sahun gaban masallatanku sahu na ɗaya sahu na biyu suwaye الفقراء والمساكين والمحتاجين سوني يا ne a أهل الثراء ahalin سلاطين ina ما ina masu ما سو masu الحنو hannu ما سو أبو الدنيا to masu ɗan ƙoƙari ma suna zuwa to mutum yana baya shi zai zo da ya ta daban ko masallaci ko mun kafe ɗin ta daban bai yadda da wannan kafe ɗin ba zai shimfiɗa nasa kuma ba yin sahu da shi wannan an ci sa'a ya fito kenan akwai waɗanda kuma in sun zo sun saboda mulki saboda suna da mulki idan sun zo sahun sallaya su shimfiɗa su ita kanta ta fi ɗakin liman a kanta za su tsaya kuma ba wanda ya isa ya zo damansu ko hagun ɗinsu ko da kuwa sun san su ‘yan fadarsu ne kai ko masu tsare su ko masu rike bindiga suna kare su ba sa zuwa su yi sahu da su akwai wanda su sahu ma ba a yi da su sai ga mutum shi ba a sahun farko ba shi ba a na biyu ba shi kuma ba liman ba kurin yana tsaye jama'a wannan ba addini ba ne ba addini ba ne yana da kyau shari'a ta ba da dama a yi dukkan tsaro da za a yi amma sahu dole ne daidai sahu ba ra'ayi wani bane ba a so in kita usaf sahu a masallaci ya yanke bai cika ba ba a so ba duk matsayin mutum duk darajarsa ina jin bai kai abubakar ba ko duk tsadarsa to da shi yake sahu manzo Allah da kansa wata rana bai samu fitowa sallah ba ya makara ya je sulhu wata unguwa bilal ya sa sayyidina abubakar ya wuce sallah da ya zo ya shigo ya lallako ya lallako ya shigo masallacin sai ya zo ya shiga sahu ya zo ya abin nan ya shigo cikin masallaci har sai da sabu suka baya baya baya baya kai shi kansa liman din sai ya mi sai stephen back ya koma baya a wata riwayar aka ce lafiya ne bai da shi so da ya zo ma a zaune yake ma shigo masallaci ina so ku rinka lura da waɗannan abubuwan wato duk kiman mutum duk matsayin mutum duk ɗauka Allah ya ƙara daraja Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara girma a girmama manya a mutunta manya amma duk girman ka duk matsayin ka duk abin da kake da shi dai in ka mutu fa kabari za a saka me yasa idan an je kabarin ka ba a yin da ba amma ka katon gida irin wanda kake mulki ko kake sarauta me yasa ba a yi maka to me yasa a duniya ba za mu gyara ba don Allah mu yi haƙuri mu gyara ina yi wannan bayani ne saboda wata ran wani daga cikin ku zai iya samun wani matsayi na musamman ku yi sunna ku rayu irin ta sunna a aikata irin abin da annabi ya ce a aikata sai a samu hutu a zauna lafiya kabari dai shine karshen kowa wallahi duk inda muka je muka dawo wallahi an kai mu kabari kai ka ingila kai ka amerika kai ka jordan akwai ka chadi akwai ka duk inda za kai ka kai ka idan ka mutu sai a ce wai a dawo da kai idan aka dawo da kai wai sai a ce wai a maka wai tsirara la ilaha illallah yalla bai ai masa tsirara ai kware ku da gaske fant ba za a bar masa ba sai an kwabe shi gaba ɗayan shi yanzu wannan bai ishe ka wa'azi ba ya kai dan uwana yadda nake mutum dubu kaza suna bayana ana binka ana baka tsoro ana ba kariya wai idan ka mutu wai sai a je watakila masu aikin gidanka su za cire kayan jikinka sai su shigar da kai ban daki sai su kwabe ka ba a taba cewa wani saboda shi mai matsayi ne na da alfarma ba za mu kwabe shi ba wannan sai manzon Allah shi kadai a duniya hatta abubakar sai da kwabe shi bayan an gama sai kabari ta ku duba na na fatima wata rana ta zo take cewa yanzu ku lokacin da aka zo na abin da annabi ta ga wannan abin ba ta taɓa ganin tashin hankali da damuwa irin wannan rana ba ta ce yanzu a anfusukum an tatu tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu rayukan ku za su iya ba ku dama ku daure ku ɗebi ƙasa ku zuba akan annabi ku binne shi suka ce ya zamu yi abin da ya karantar da mu kenan yace ayi ma ka yi, me zai kubutar da kai aikinka wannan aikin da aka yi ta cewa mu yi ta yi mu yi ta yi mu yi ta yi su malu shahid waɗannan sun shiga cikin kabarin annabi al-abbas an san abbas babban shi ne ko da aliyu aliyu ƙaninsa ne 'ya'yan babbanu suke da fadl fadlu shi ma ƙaninsa ne fadlu shi ma ƙanin matsala ne fadlu ɗan abbas mana fadlu ɗan gidan abdullahi eh, ɗan gidan wato abbas fadlun dan uwan abdullahi ne ba akwai abdullahi bin abbas ba akwai kuma fadlu bin abbas to wannan fadl din ka san dukan su ai yan uwan annabi ne su suka shiga kabari to ina so ku tsaya anan kaf wani sako nake so na isar kenan idan mamaci ya mutu waɗanda suke fara shiga kabarinsa su karɓe shi danginsa ƙwarai ku da a lokacin ko malaminsa ko shugabansa ko waye shi a matakin farko fa ƴan uwansa na jini wataƙila babansa wataƙila yayansa wataƙila ƙaninsa wataƙila kazaɗinsa su ne shari'a ta ba da dama su shiga cikin ƙabarinsa su karɓi gawarsa la ilaha illallah ga wani hikima wai me sa a nuna maka ɗan uwanka da ya fi son ka a duniya na jini ko to shi ne kuma ya ɗauke ka yi tafka ta a cikin ƙasa ba laifi ahlul fadli ma abuta falala malamai wasu mutane masu matsayi su ɗin dangin mamacin su bayar da dama su ce a akaram kallawa bismillah samun mamacina a cikin kabari in sun ba da dama ba laifi amma in ba su ba da dama ba wa ya kamata ya sa mamaci a cikin kabari ɗansa in yana nan ba wani gaggawa a zo a ce kowa da kowa a'a ba wani cewa a ba ku iya ba masu tonon kabari su za su a'a a koya musu a wurin a ce kai ya kaɗansa zo kai ma ƙaninsa zo kawunsa zo waye ɗinsa zo zo kai tsaya a nan kai tsaya a nan kai tsaya a nan ku kama kuna kama kuna bismillah wa ala sunnati rasulillah ku zura shi ta kafa ta daidai kafar ƙabarin nan za ku zuro shi ku sa shi don annabi sallallahu alaihi an shigar da shi kabarinsa min kibani rijilayil ƙabar ta bangaren kafar kabarin ta nan ake zura mamaci duk da cewa ta ko ina aka sa shi yayi amma dai nan aka ce a saka ‘yan uwansa su za su ke sa shi iya soyayya kenan malam wai kimantawar wai daraja wai matsayin shine in ka mutu dan uwanka ɗanka mala ya ɗauke ka sa a cikin kasa ya binne yanzu na jin ko ɗanka ne ya je tura ka a ɗaki ya sa kwaɗo ya kulle sai an zage shi a ce amma wannan yaron ba shi da mutunci babansa ya je sa a daki ya rufe babansa wallahi hana shi fita to akwai lokacin da ɗan zai dauki ɗan dan zai ɗauki uban ya sa shi a cikin kabari ya tura masa ƙasa ya binne shi kuma wai ƙasar sai an kwaba ta a kwaɓa ta ta yi ƙarfi a sa itatuwa inda wani ɗan ramu rami a ce toshe can wuri amma ke ta kaf a ɗauko ganye a daɗa sawa wani ƙabari da muka je binne wani bawan Allah na ga an ɗebo itace itace dami dami na itace an shimfiɗa a kan mutumin nan malam bayan an shimfiɗa itacen nan kuma sai na ga an ce a kawo ganye a kawo ganyen darbejiya saboda wannan ganyen yana da wani sirri na musamman in ya zauna a wuri yana rike wuri baya barin abu ya ratsa zai daɗe ba wai ba zai yin ba ba wai baya diddikewa ba baya riɓewa ba amma yana daɗewa aka shimfiɗa masa aka yi ta kwaɓa ƙasa ana lafkawa sai da aka lafke kabarin nan kaf sannan aka ce a ɗebo sauran busasshiyar ƙasan a zuba masa malam ko ransa aka dawo masa da shi aka ce ya yunkura ya turo wannan itace da wannan kasan wallahi bai tashi ba ba haka aka yi kuskure aka je aka binne wani mutum da ran sababu aje aka nemo likita ya tabbatar da mutuwarsa ba ashe dogo suma yayi ya aka yi aka aka mai wanka aka komai bawan Allah na malam wace irin suma Allah raba mu da ita aka yi masa kuskure malam aka je aka afka shi Allah da hikimarsa ashe ana sa shi malam ana sa shi kuma Allah ya farfado da shi yayi ta buge a cikin kabarin yayi ta buge-buge farke likafanin zafi gumi ƙoƙarin turewa sai aka zo ana ba da labari yanda abin ya bayyana labari ake barwa, ai kaji kaji kaji kaji ga yanda akai ga yanda akai wani ya ce wallahi bai mutu ba wannan mutumin in dai kaza yana faruwa yanzu an yi ka an ga alama kaza aka je aka ce bari aje a duba ana zuwa aka je aka bude aka ga yayi ta buge buge a kabarin kuma ya mutu ka ji wani ikon Allah labarin garib jiddan jama'a wannan shine kabari Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya mai da malam gida lafiya amin da Allah malam ya yi hukuncin wanda ya sayi wake ya ajiye zuwa wani lokaci ya fito da shi ya sayar domin ya samu riba ya halatta ba laifi bane dan mutum ya sayi wake ko ya sayi masara ko ya sayi tattasai ko ya sayi waken soya ya ajiye in yayi tsada ya sayar ba laifi bane baya cikin abin da aka haramta mun sha yin bayani wanda aka haramta wanda mutum zai zai sayi mai yawa kamar misalin mutum ya sayi waken ƙasar nan ko ya sayi waken shiyan nan jihar Kano gaba ɗaya jihar Jigawa gaba ɗaya su haɗa baki su sai a je a tara a sto da niyyar a rage yawansa a kasuwa ku ji ka san malamai economics suna da wannan wato demo aka samu demand the higher demand ko the higher the price ko yawa kuma the lower aka samu demand the lower the price idan ba a da bukatar abu sai farashin sai kari to su su wannan suna karantawa suke ai sai su sai abin su kwashe shi daga kasuwa sai farashin sai yayi sama sai yayi sama yayi sama ya je pick sai su fito da shi kamar misalin man fetur abinda suke yi sai su ɓoye shi sai su haɗa baki masu gidajen man sai su ce kowa ya daina siyarwa sai ga yan ɗaiɗaikun gidajen mai ne sai ka ji an mai da shi ɗari da kaza ɗari da kaza to sai wancan ma ya fitar da shi sai rinka sayarwa ɗari da kaza sai rage naira ɗaya wancan sai ya ƙara naira ɗaya wancan haka to wannan irin wannan shine haram amma dan mutum ya sayi wake kana karamin talakan ka miskini ka sayi wake buhu ɗari ko ɗari biyu ka ajiye mai zai ba abin da zai kwarai da gaske wajen masu ma irin fata wannan duk yanzu haka bai wuce buhu takwas buhu tar buhu goma ba sai ta wahal da mutane haka me a ciki me bambancin sa da rago da kake siya kake daurewa ba kana da rago me yasa baka sai da shi ba tun tun kafin wannan lokaci sai yanzu ka zo zaka fitar da shi ba ana sayan raguna ana daurewa ba sai sai babbar sallah ta zo a fitar da su saboda sun fi daraja shari'a ba ta hana ka kai ajiye wani abu in lokacin darajarsa ka sayar ba wannan ce da Allah malam Allah saka maka ne da alkhairi ya mai da kai gida lafiya amin yace ina neman yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka su taya ni da addu'a akan wata bukata tawa ta alkhairi akan Allah ya biya min ita da sauran musulmi gaba daya to Allah ya biya mana ce malam da Allah a ja hankalin yan uwa game da muhimmancin yin azkar bayan sallah musamman ranar da ake yin karatu za ga yan uwa da yawa ba sa tsayawa su yi azkar to in dai suna masallacin a ya kamata a ce sun yi ko Shi ne ma yafi dacewa a ce a yi tunda ba tashi ake ake tafiya ba sai dai wataƙila ka ce ko ba sa tsayawa a inda suka yi sallah su yi so dai mutum da ya yi kokari a askar kan mutum ya bari ya zo neman karatu kuma ya kansa asara ta wani abu mai falala lalle a rinka yi yana kuma da muhimmanci sannan ya ce da Allah malam muna godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci masu mai albarka ko muna musu addu'a dai Allah ya saka musu da alkhairi sako daga masu zuwa karatu Allah ya da ladan ayyuka da waɗannan kwamiti suke gudanarwa ya ce amma malam muna neman alfarma Allah wannan kwamiti ko da wato ban ɗaki ƙwaya ɗaya ne a gina mana saboda muhimmancin da ban yake da shi a masallaci ya ce muna fatan a samar da ban a wannan wuri Allah ya sa albarka daman ba ban a nan masallacin to ga takardar ku akram kallah an yi muku addu'a kwamitin masallaci sun ce akwai ban ina yake akwai bandakuna a gaban makaranta ina jin wannan gudawa ce ta kama shi yanayi nemi ya rasa ko so akwai bandakuna to alhamdulillah akwai bandakuna ba sai an gina ba sai ka nema wannan ce da Allah malam a ƙara jin hankali akan mutane da suke yin bidiyo'i kafin aure kamar a zo a sa a yi ta ɗaukan hoto maza da mata budurwa kaga ta zo ta riƙe saurayi ta yi ko saurayi ya riƙe budurwa suna yi abubuwa marasa tsari ya ce a ji hankalin mutane lalle wannan abu ba daidai ba ne kuma haramun ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah wani lokacin saudiya mu zo mukan kwashe albarkar auren tun kafin a zo a yi auren a yi ta saban Allah kuma wannan al'amarin ɗauke-ɗauken hotunan nan da mazan da matan duka hatta ahalus suna zaga suna da wannan matsalar yara 'yan mata su yi ta caɓa kwalliya ana ɗaukan su samari su ta zuwa suna haɗuwa da 'yan mata ana ɗauka kuma ba da wani amfani so ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina kuma ya saba wa shari'a akram kallahu wai to ya za a yi da a wai akwai wani masallaci da an binne mutum a cikinsa to yaya hukuncin wanda ya salla wannan masallacin bai halatta ba haramun ne a yi sallah a masallacin da aka binne wani haramun ne da Allah ya ce la tusallu ila al-quburi tajlisu alaiha kar ku sallah kuna kallon kabari kada kuma ku sallah kada ku zauna akan kabari kuma annabi ya haramta yin sallah a wurin da ake binne mutane so haramun ne a ɗauko mutum a sashi a masallaci a binne shi don matsayinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi ku sani ba a cikin masallaci aka binne shi ba a ɗakin Aisha aka binne shi a gidansa aka binne shi faɗaɗa masallaci ne da aka yi ta yi shi ma kuma hukuma ta kewaye wurin kewayewa sosai sama da ƙasa ta yadda ba yadda za a yi wani ya sallah ya fuskanci shi su ya kamata a kiyaye mai suna ta tanadar yayin ikama ana iya yin ikama kafin liman ya daidaita sahu ko kuwa duka wanda aka yi in ya daidaita sahu kafin a tada ikama ya ce mutane su daidaita aka daidaita sannan sai a yi idan ka lura da lafazin ikama kad sala salat kad iqamati sala yana nuna haka lalle sallah ta tsaya lalle sallah ta tsaya kaga an daidaita sahu mutane sun tsaya kenan sai ayi ikama in an yi haka yayi idan kuma aka tashi aka tsaya a tsaye aka ikamar ba a zaune ba shi ma ai wani nau'i ne na daidai sahu ko ba kamar ka san wasu mutane gani suke wai sai in an gama ikamar sai an gama daidai sahu gaba daya sannan sai a yi abinda mutane za su fahimta ai shi kansa tashi a tsaya din a mimmike ana tsaye ana yin ikamar ai shi kansa shi ma daidai sahu ne ko sai dai a ce watakila liman yana daɗa faɗakar da mutane to a ƙara daidaitawa wannan kuma ba laifi bane ba ana samun saɓani da yawa a wasu masallatai a ce ai bara bara'a daidaita ikama ba sai an gama daidaita a ah, in an tashi yayin da aka tashi ba an tsatsaya ba da aka tsaya faskare za a yi ai kowa sallah ne yayi ko to ai shi ma yana cikin daidaita sahun shi ne ma daidaita sahun to an tsatsaya kuma liman ya ce a da ikama yayi daga baya bayan an gama kuma du ya dada dubawa ya ce a daidaita ba laifi bane akwai hadisi manzo Allah san an gama iqama an yi komai ya juya zai yi Allahu akbar to da yake an yana gani ta bayansa sai ya ga wani bai gama shiga sahu daidai ba sai ya dawo ya daidaita shi wannan dalili ne kara da yake nuna mana ba laifi bayan an yi iqama liman ya ce wa mutane a daidaita sahu so babu wani fada ba rikima a ciki ko ba kamar ne me hukuncin mamun da yake yin sallah tare liman amma shi ba ruwansa da jiran liman to waye je yi tasa ba waye je ta yi ba mutane wasu suna da ban haushi wallahi me amfanin zuwa masallacin <laughs> wai yana bin liman wai ba ruwansa da jiran liman shi to kuma wannan ai ba daidai bane ba kuskure ne wannan yana aikata haram kuma yana tauye ladan sa. idan ya riga shi kuma makabbar harama ba sallah kan ko sallama namu akwai yayan liman akwai abokin liman akwai kanin liman mutum ɗaya ne mai daidai kanin liman duk wanda bai zama kanin liman a masallaci ba to yana aikata haram kuma manzo Allah ya faɗa karya ce kar ku saba wa liman idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamidu faqulu rabbana lakal hamdu hadisi Imam Bukhari mata za su iya zuwa makabarta ziyara idan za su iya zuwa idan sun je a yaya za su shiga makabartar dira za su yi daga sama ko <laughs> tani akwai tambayi ya halatta mata su je makabarta ya halatta kamar yadda muka yi bayani da yawa amma ba a tsananta hukunci cewa su je ba in sun je yadda kowa yake shiga da kafa haka za su shiga su cire takalmin su shiga السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون sai sai addu'a sai su shiga kar a cakuɗa maza da mata mata daban maza daban ina tambaya akan littafin da kake karantawa ranar asabar wani littafi ne kuma a wani guri ne Allah mai da malam gida lafiya ranar asabar a ina Nam? ƙarshen wata ok karatun ƙarshen wata alkaba'ir ne na imamu zahabi a masallacin tudun maliki akwai masallaci a nan tudun maliki wajen layin gidan malam yusuf ali can gaba da shi akwai wajen gidan wani sani buhari alai sani buhari allah ya masa rahama a kusa da nan ne a nan ne ake ƙarshen duk asabar ɗin ƙarshen wata duk asabar da ƙarshen wata rana ɗaya ake a wata sau ɗaya sani ka barka am sorry sani ka barka wannan ba wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da kokari Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin malam ƙarin bayani ne nake so na yi game da wannan mai cream da ake da aka samu a cikin rigar nono ta mata malam wannan cream din shine dai wanda ake amfani da shi a cikin mayukan da 'yan mata da wasu manyan matan ke amfani da shi domin ƙarin hasken fuska wato bleach wanda daga ƙarshe yake haifar da ciwon kansa ga mata saboda haka nake jan hankalin iyaye na mata da 'yan mata da su guji yin amfani da wannan maye-mayen da kuma ita breziyar mun faɗa mun ta maimaitawa mun yi bayani mu da mu iyakaci mu gani mu faɗa sauran implementation kuma da bin diddigi hukuma ya kamata ta yi amma abin mamaki har yanzu dai ba mu ji abin da hukumar ta yi ba ina jin sai wata ilimantar wani babba ta afka tukunna in abin ya same ta ya ta rasa mamanta ta baya daya lokacin zai setting committee ya ce a je a bincike inda yanzu matan talakawa ne nonon su yake ta gudurewa ake yankewa ina gaba wani abu mun yi bayani a kafafen watsa labarai a rediyo sun zo mun yi hira an saka to amma abin mamaki ku anan kun sani mun bayar an kai asibitoci manyan asibitoci a garin nan ga mala ikirma shaida na ce ba zan yi abin nan ba ba zan yi magana ba sai an je an mana bincike a kawo mana wannan a gane wani irin sinadari ne da kayan gwaje-gwaje da ake da shi a asibitoci aka je asibitocin da suka fi kowanne girma a garin aka kai suka duba suka ce ba su da kayan aiki to mu muna da hoto an aiko mana da sauti da bayani a aikace gashi nan ga breziyar an bare an ga wannan abun kuma sun yi bayani sun ce wannan sinadarin an sa shi ne don ya sabbaba wa mata ciwon kansa a mamansu kuma sun ja hankalin mutanen ƙasarsu a can cewa a daina sawa. muka gani mu ma muka dauko muka bubbude aka gani muka ga iri ɗaya ne ba bambanci muka ce wa mutane a daina sawa an zo an yi hira da wata wai shugaban masu gwaje-gwaje ko masu bincike-bincike a rediyo ta ce wai wannan abu dai muna gaya mutane har yanzu jita-jita ne ba a tabbatar ba kamar ya ba a tabbatar ba gashi nan mun gani ba ga to me kuke jira har yanzu abin da yake sa ana yankewa mata nono kansa ciwon kansa wasa ne ai da ma ba a yi magana ba da shi yafi a gari irin garin nan da wuraren test test da wuraren da ake abin nan scanning scanning wuraren laboratories da ake da su a ce wai har yanzu an kasa a bincika a je a sa abin da yake illata rayuwar mutane a je a sa a yi bincike alƙalli a faɗa a kafafen watsa labarai a ce mutane su guji wannan bara'i ba shiru kake ne so mu dai muna gaya mutane ku je duk ku ƙone su ku hana matan kusawa sai abin da ya zo ya bayyana shi kuma wannan ya nuna musulmi ya kamata su gyara zamansu su gyara zamansu kuma yan bokon mu wani lokacin bokon ku amfanin bai da yawa ƙwararrun yan boko gogaggu wanda suka yi sciences din suka yi mai suna nan da yawa yanzu ba za ku ɗauki wannan a samu wata ƙungiya da za su yi aikin Allah ba in ma waje za a fita a aje a ko wannan ruwan a gane ne kayan na'urori ga nan ku yi bincike ku sa a gaya mutane a facebook a twitter a kafafin watsa labarai ku yi mutane bayani za ku samu lada amma ba ra'ayi ba saboda kowa tun da matarsa bata kamu ba bai da matsala kuma lalacewar mu ta kai wai yanzu a ce wai Brezia wai sai an kawo mana da kasar waje Brezia common Brezia fa a Najeriya duk Najeriya ba a iya yin Brezia duk Najeriya ko ina ka gaya mun inda ake yin Brezia wannan tsumman banzan wallahi ko ni nan zama tela wallahi da ni tela ne sai me aka aka bireziya yajin ne ba za a iya ba yayyanka shi ne sosan ne ba za mu iya sawa ba dan Allah a samu wani tela ya zuciya mana bireziya ya kawo mana anan musa shi a sunna TV wallahi mu ce gashi nan mun fara yin bireziya bireziya to ba za ku yin bireziya ba wai sai an ji an yi muku a kasan waje a zo a samu ku cuta a ciki bireziya fa a yi a kawo mana mu gani yadin ne zai eh eh kwarai kwa rigunan banza na iska ba suna yi amma kaga ba za su yi breziyar ba ko garin nan kadai aka ce an haɗu ba inda ake breziya ba abun kunya bane ba idan da kuna yi kuka gyara kuka yi ya zama a hankali a hankali a hankali sai mutane sun kasiya da ba aka aikata mana barazana ba takalma sai yan Italy takalma sai yan kaza Allah ya taimake mu yan kofar wambai suka fara takalmi duk takalmin da aka yi shi a duniya ko a ina ne ka kashi kofar wambai wallahi sun buga mashi a wannan wurin da kake ganin wannan yan ƙananan ɗakuna ba abin da ba a yi da yawan ku ba shi kuke cin burga ba a garin nan da na ƙofar wambai ɗin kawai dan dai Allah ya taimake ku ba ma ganewa ne shine kawai so da Allah a yi zuciya a yi ni ina son a samu mutane su very very creative mu yi zuciya za mu iya magance wannan matsalar ta amma ba a yi ba a ƙara jan hankalin mata masu shigan banza samari matasa kenan ina jin wani ya shiga matsala yace saboda wallahi mana ana musu nasiha amma kamar ana ƙara zuga su ka je kai aure akramaka Allah Allah kuma ya taimake mu matan nan da ake musu wa'azi su rinka ji daman ka ce shigar banza dole su yi shigar banza ai tunda ana kai su jami'o'i suna gani ba ba ka bane ba ana kai su jami'o'i suna gani suna koyi da matan arna Allah ya mutunta su amma suna wulakanta kansu ko kuma suna fita kasuwanni suna fita gari suna ganin matan banza ku da Allah ya ce ku rufe jikinku kuna da mutunci amma ku bayyana tsiraicin shine kuka fi so mutum Allah ya rufa mai asiri yana yayewa hasara goma da ɗari Allah ya sawaƙe ina tambaya anan malam ce hadisi ya nuna cewa duk ladanin da yake kiran sallah a hadisi duk ladanin da yake kiran sallah zai tashi a ran tashi alkiyama da dogon wuya shi malam ana nufin tun daga lokacin da ya fara kiran sallah kuma har ya mutu yana kiran sallah ne ko kuwa idan ya kasance yarintarsa ce kawai ya kasance yana dan kiran sallan daga baya daina kenan ko da kuma girman sa zo <coughs> saboda yanayin aiki yasa sai ya bari ya koma karatu ko ya koma wata sana'a to yaya magana wannan falala ta sada da ya taba kira amma yanzu ya daina abin nufi shi ma dai yana nan zai samu dogon wuyan a ranar kiyamar ko kuwa abin ya yake Ya ce Allah ce mai kimala ya kara basira da nisan kwana amin ina jin wani wani ladani ne ya dan taba ladanci kuma ya daina kuma yana so ya ci bulus ya ci riba biyu almuhim dai annabi ya ce ladani duk mai kiran sallah zai tashi da dogon wuya a kiyama falala ce ga wanda yake kiran sallah wanda uzuri yasa da ya kira ya daina ba za a haramta masa ba ai tunda wani dalili ya sa ba wai kyamatar abin yayi ba kuma me dogon wuya an ce dogon wuyan yana da amfani sosai saboda a kiyama annabi ya faɗa hadisi gumi zai yi wa mutane linzami kafin Allah ya hisabi tsayuwar jiran hisabin nan lokacin tashin hankalin da kowa sai ya shige shi har annabawa da manzannin Allah so gumi zai haɗe mutane yadda ka san an yi ambaliyar ruwa ruwa ya mamaye mutane kaga ruwa yakan zo ya shanye gida ko ya shanye gini ya shanye mota to gumi a kiyama zai shanye mutane manzala ce wani gumi iya kazansa wani gumi iya kafada wani gumi aljamahu iljama wani gumin zai haɗe shi to ladanai da suka yi ta buɗe makogoransu a duniya suna kiran sallah cikin girmama su da ubangiji zai kafin ya ba su aljanna su shiga shine wannan gumin Allah zai kubutar da su babu su babu fadawa ciki Allah zai ba su wuya mai tsawo za su samu kuma shan iska kun san idan an cakuda an cakuda akwai zafi mutum yana so ya yi sama ya samu mai ya samu iska to su ladanai Allah yakan tsare su su samu iska sannan kuma ba za su fada cikin wannan wato matsala ta gumin ba Allah ubangiji ya ba mu ikon amfanuwa da wannan falala wani ya kawo kuka ya ce don Allah yana neman shawara yana da kanwa ku ji da kyau wannan magana tana da muhimmanci saboda muna da 'ya'ya muna da kanne mata Allah ya tsare mana su yace yana da kanwa ya mace yace tana da saurayi suna yin soyayya amma ashe ba a sani ba tana zuwa wajensa har gidansu da lalacewa A san akwai 'yan matan da har gida suke zuwa suna bi wai wai shi ma soyayya ne Allah saka da alheri Allah ƙara zamunci wai ashe har gida take zuwa idan ta je gidan kuma sai ya rinka zina da ita bayan ya gama lalata ta sai ya ki aurarta ya je ya nemo wata ya aura ya ce amma malam saboda hali irin na matan nan na zamani ya ce har yanzu haka ɗin nan yaron nan bai daina neman yarinyar nan ba da tsiyan nan bayan ya yi auren kuma ita ma bata daina zuwa wurinsa ba ya lalata mata budurcinta ya ce ni kuma abin yana damuna yace na mata nasiha na mata nasiha amma yarinyar nan ta ki rabuwa da mutumin nan to shine ya aiko takarda yake yin fitawa kuma me ya hukuncin su hukuncin su mazinata abinda Allah ya faɗa akan mazinata ya cancanta akan su haka ake yi da yawa ana yin a garin nan ina mamakin mutumin da zai zo ya tsare 'yar mutane a gidansu saboda lalacewa a gida saurayi a ɗakin gidansu ya je ya zina da 'yar wani saboda tsabar sakaci irin na bawace ba ne, kuma iyayensa watakila suna gani yarinyar tana zuwa saboda rayuwa ta maguzanci da gargajiya sai a ce ai ba komai a yarinyarsa ce yarinyarsa ce shiga ɗaki da ita ya keɓance da ita wallahi insha Allah kai ina gaya ma bi idinin wannan yaro ko insha Allah insha Allah sai an yi zane da yarsa sai wani ya lalata yarsa ya kamata a tsoratar da su da wannan duk wanda ya zina da yar wani ko ya lalata yar wani insha Allah sai an yi da yarsa ko a yi da uwarsa ko a yi da yarsa ko a yi da kanwarsa ko a yi da wani na jininsa kafin ya mutu ya bar duniya kai ko ya bar duniya sai wani ya je ya ɗebe yarsa ya je ya lalata ta yana kabari ana zina da yarsa mu da kyau shine wannan hukuncin mazinata kuma wannan akwai isgilanci ma addini da rashin mutunci kuma wannan yana da kyau a rinka faɗan irin wannan don 'yan matan zamanin nan masu rawar kai masu hayaki a kai marasa kishi masu gajeren tunani su rinka fahimta yadda samari suke yaudarar su shekaran jiya nan da asuba muna karatu a Usman bin Affan wani yaro ya rubuto takarda cewa wai ga abin da yanzu 'yan mata da samari suke yi wai sai a je a shiga a yi zina in an yi zina sai a shiga da 'yan tsumagu ƙananan tsumagu ƙanana idan an gama sai ya bace ce yi min ɗari a hankali amma ba da yawa ba shi ma in ta gaima masa shi ita ma sai ta ce gashi kai mun ɗari wai abu mai ya yaɗu ya gani wai shi yaron wai ya rubuto takarda wai yanzu wannan malam yanzu ya tsaya a matsayin haddi kenan ka duba rashin mutunci ka duba renin hankali ka duba yadda ake iskilanci mu addini a garin nan kai yanzu ni shawarar da nake so in baka to hukumar ce ga ta gata nan duk barnar da mutum ya maka da yar ka koma ta ka kowa idan ka idan ka kai shi wurin hukumar wallahi tallahi dan abu kadan zai bar, ko kwana bai zai ba tunda yarinya ta tabbatar yayi barna da ita to in an ce a kai hukuma to ka kai shi hukuma ba mu ce kar kai shi hukuma ba ka kai shi hukuma ka sanar in ba su ɗauki mataki ba ka samu faskaranka lafiyayye ka je ka fake shi ƙwarai da gaske ƙwarai ka san mahaukaci sai ka masa hauka wani lokacin amma ka kai shi hukuma kuma ni ban ce ka ɗauki mataki a hannunka ba ka kai shi hukuma a ɗau mataki a kansa ya daina idan bai daina ba ka yi kwance-kwance faskare da ka san faskare ko faskare za ka samu lafiyayye ka je kai likimo a kusa da ɗakinsa idan Allah ya taimake ka ka cafke shi to dukansu ka zabga musu faskaran nan sai kar ka kashe kowa amma Allah kalli ka musu raga-raga sai an zuwa kwashe su nan gaba sa ci gaba su dai ita kuma yarinyar nan kanwarka ina baka shawara ko ka raba ta da garin ko kuma ka je ka nemo duk wanda za ka nemo ya aure ta in ya ga zai iya aurenta a haka in ba haka ba kana cikin tashin hankali ka kai shi ƙara gurin manya-manyan unguwa ka kai shi ƙara wajen iyayensa ka je kuma ka ja masa kunne ka ce wallahi duk da na kama yar uwata da kai wallahi za ka gane kuranka ka gaya masa ka ce ko ni ko kai haka ake ake barazana ko da ba wai ko kai ko shi ɗin ba ku yi haƙuri kar ku ce na yi zafi saboda abin ne ba daɗi wallahi ba daɗi wani jami'i yake gaya mun a wata makaranta cikin jami'o'in nan wani mutum ya samu wata yarinya a jami'a ya bi ta ya je ilalata ta ashe yarinyar nan yar wani ba fulatani ne irin ba fulatan nan ma fulatan nan masu zuwa kiwo su shigo gari su dan abu nan waye din nan sai ce to zan nuna musu ni ba fulatani ne wala har jami'ar ya tafi da sandarsa ta fulani ya shigar fulani ya fake shi in ga maka ya yi kwance-kwance ya same shi da sanda ya rafka masa ya fara numfashi zai tafi yace kana dagawa zan ƙara ka <laughs> wallahi malam jami'in ne yake ga mace wallahi malam muka zo ka tarar da bufulatin na yana zagam yace ku gyale ne ga arsa shi yace ni ni zai zo lalata min ya taya min kaza kuma wallahi malam babban mutum ne aka zo ana yalla bai kai ma me kai ka aikin yarinta ha ranka dai ya akai haka ha ba ranka dai ai baka kyauta ba wallahi ya zaka lalata Allah ya haƙuri tsautsayi ne wallahi na ya samu lafiya ba fa daidai ba ne wannan din kuskure ne ba kuma goyon bayan haka nake yi ba amma ina son nuna muku saboda sakacin da hukuma take in an cuci mutum aka kai kara ba sa ɗaukan mataki mutum ya zo ya barna da yaka aka kai shi kara ya je ibada kuɗi kai kanka kafin ka kubuta daga su, wallahi sai ka wulakanta rashin gaskiya ha'inci da yaudara su wannan bawan Allah na farko mai masa addu'a don Allah ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi kuma shine abin da muke faɗa wannan harkar zance-zancen da ke banta da yara mata da maza suke ku daina ku hana 'ya'yanku ku daina bari wace lalacewa ta kai da zaka bar 'yarka tana zuwa gidan saurayinta akan me da yarinya ta ga wanda take so ku yi maza ku sarrafa su maza ku sallame su dogon neman auren nan yawancin shi bai da albarka yawancin saboda alkhairi saboda yau ya je gobe ya je yau ya je gobe ya je tana caba kwalliya tana ado shi saurayi ita saurayi saurayi ya kome ake cewa eh budurwa ake cewa ko yana bukata yana cikin wani yanayi ita ma tana cikin wani yanayi sai shi ɗan shiga tsakaninsu da yawa iyaye mu muke jawawa, muke ba da dama mu suke lalacewa ku hana ku hana abin ku hana shi tun da ta yi yawa ku hana in ma za su zo su gaisa su zauna ana ganin su a tsakar gida kowa yana wuce a ce nan na ga dama nan za a yi wani a shiga lungu wani in kun gama ki a rufe kofa ina a bai kamata ba na'am waya ake amfani da ita eh a ce mu haɗu a wuri kaza ba duk ai dai kai dai malam ai ka da wata dabara sai dai Allah ya tsare ba wani wayo wallahi yan mata kuma malam yan matan nan na wannan zamani sun fi iyayen wayo wata yarinya ce take gaya mun tace wai an ce wai in yi kaza in yi kaza in yi kaza tace ha tace malam hanya ɗari wallahi ba su isa sana da ba hanya ɗari ɗari ɗari dubu ma yan matan nan kar ai kaza kar ai kai dai Allah ya tsare maka su kurum shi yasa mu muna ba da shawara yarinya tana girma da ta kai munzalin aure ku yi mata aure kun Allah ya kawo mata mai nema ku sarrafa ta a sai ta gama digiri digiri digiri da ah, Allah sauki wallahi tallahi ko sakandare ne bata gama ba inda ta samu matashi ma'auri ya cancanta yana da aikin sa yana sana'arsa a je a shirya da shi ka barta ta ƙara sakandaren tana gidan mijinta ya fi karfin asiri ya ɗauke ta ya kai ta ai akwai makarantun sakandare da yawa yan matan matan aure ne ba cutarwa ta je ta zana waye ɗinta kuma ta ci ta zana kwanta ta ci ta shiga jami'a ta tana da aurenta wallahi na yadda na yadda na sani cewa ana kawo cewa a'a yanzu in an bayan ta shiga aure ba za ta yi kaza ba ah, to da karatun da auren wanne ne a gaba aure shi ne duk iyayenmu mata da suka haife mu wacce takarda suke da shi wane ne yanzu anan a cikin nan wanda mahaifiyarsa babbar ma'aikaciya ce ko babban mai digiri ne ko mai master ko mai duk ba ga mu an haife mu kuma na muna shanawa mutane kawai malam an sa musu an sa musu wani ra'ayi a cikin zuciyarsu malam boko boko gani ake in ba boko nan ba in dai baka yi boko ba a kasan na gani ake yanda ka san wani kafiri haka ake ganin ka ko mutane gani suke in dai baka yi boko ba to ka shiga uku kawai kwarai da gaske ka je ka gani yadda yara suke zuwa jami'o'i suna fosiyon idin suna nema mutum dubu kaza yadda ka san wato kiyama ce ta tashi a wurin kowa ya zo digiri digiri yake nema mutum dubu hamsin su zo duka duka bai wuce a ɗauki mutum dubu biyar ba ko dubu takwas sauran me sauran kaza babu sun kisa su yi aure suna neman digirin kuma digirin ya ƙi samuwa kuma mace tana daɗa girma ta yana yin ƙasa tana daɗa girma tana yin ƙasa saboda ta zama ta zama addama ma ƙwarai da gaske in budurwa ta riƙa ta kai wani matsayi ba a san ta sai kai a karam kallah nemo mun ta kasa da ita do wallahi tallahi fuskar ta ma motsewa take wata kuma haka kawai kaga tana bushewa haka kurin ba ciwo ba cuta yau lokacin ta ya kai har ta yi expire yi karki yadda wallahi su dare ki lokacin budurcin ki baki aure ba kina girma kannanki ki ne suke tasowa lokacin kannanki ki ake so yanzu yan goma sha ake so sha bakwai sha takwas sha tara wata wai ta bugo waya taimaka min da addu'a akaram kallahu auren fara ban samu ne ba hanyar. shekara na ta ce 43 na ce kai <laughs> idan akwai mabukaci kuma ya zo bismillah a hada shi da ita <laughs> suna nan da yawa kuna mamaki suna nan suna nan da yawa wallahi arba'in da wani abu eh ban ba a cewa na yi idan akwai mai buƙatar irin waɗannan to ya zo ya mana ya kirma magana insha Allah ta'ala kasan suna da sauƙin sha'ani gaskiya su ba su da dogon buri in dai ta kai wannan shekaran cewa kawai wanda Allah ya hore shikenan Allah kiyaye mu dai wannan ya ce da Allah a taimaka masa da addu'a a roƙon masa Allah akan biyan buƙatarsa sannan ya ake yin addu'a bayan sallar farilla Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wadannan su ake karantawa da istighfari shine amma a daga hannu a ce Allah ba ni Allah raban da kaza bayan sallar farilla ba a sai dai bayan sallar nafila du'a ibada ake ba du'a mas'ala ba a bisa zance mafi ingancin maganganun malamai tambaya ta ƙarshe ya ce da Allah malam ina addu'a Allah ya ƙara maka lafiya da ɗaukaka amin <coughs> Allah ba mu dacewa gaba ɗaya shi da Allah malam ina so ina roƙon Allah a tiyan da addu'a Allah biya mu wata buƙata ta wadda na daɗe ina roƙon Allah amma har yanzu bai bani ba sai na ce kuma nake tunanin ko na aikata wani laifi ne Allah bai bani wannan abun ba ina roƙon a ciyani da addu'a Allah ni ma ya biya min wannan bukatar tawa Allah ma yi da malam gida lafiya so irin waɗannan abubuwan akwai kuskure a ciki yanzu mutum ya zo ya ce wai yana yin addu'a Allah ya bashi abu kaza kuma ya tsaya cikin akan wannan abun shi lalle sai Allah ya bashi kuma in Allah bai bashi wannan abun ba ya dawo yana zargin kansa daga baya kuma yazo yana zargin ubangijin bayan da za a yi ka zo ka sa abu a gaba ka ce wai shi wannan abun shi kake so Allah ya baka kuma ya baka shi ai ba ai mai tilas malamai suna faɗa cewa idan ka zo kana yin addu'a Allah yana dubawa ya ga wannan abun ya dace da kai ko bai dace da kai ba idan ya dace da kai ya baka idan bai dace da kai ba sai ya kiya baka ya canja maka da wani abu amma ba sai ya turo mala'ika ko annabi ya gaya ba ba kai yanzu da kace ka daɗe kana yin addu'an nan ka tsaya ka tuna akwai kuma wasu abubuwan da baka roki Allah ba kuma ya baka ku lura da kyau a cikin yanayin rayuwa wani lokacin haka kurum baka taɓa daga hannu kace Allah ya maka abu kaza ba kai sai ga abun ya faɗo to ka san me wannan wata addu'a ce ko wasu addu'o'i ne da kai ta yi Allah ya maka kaza ya maka kaza bai yi maka ba Wata ila hakka manta sai ya canja maka da wani abu ko kuma wata addu'a ce za ka yi nan gaba kana son a baka kaza a baka kaza to kuma Allah ya san abun bai dace da kai ba sai i baka wani canjin sa amma tunda kai ba abokin shawaran Allah bane kaga bai zai gaya maka ba so kuskure ne mutum ya ce wai nayi tayi nayi tayi an ki a bani ko nayi ah, cewa akai sharadi ne in ka roƙa sai an baka ko nayi wa Allah wani laifi ne ba yi laifin ba kuma an ki a bayar lamarin Allah ne shi ganin damansa ne ko ba ne. bane so kawai abinda ake so ka yi addu'a ka gaya wa Allah sai ka jira in ya baka alhamdulillah bai bayar ba Allah ka ce ina neman canji kurum idan kai wannan sai ka huta so ya kamata mutane su kiyaye wannan kuma su fahimci fiqhu du'a ita addu'a akwai fahimta da ake akanta a gane ta in ba haka ba sai mutum ya zo ya dan rasa dan dan imanin nasa so kada ka makale akan wani abu ka ce dole dole sai shi wataƙila Allah zai iya baka yanzu kana neman Allah ya baka kuɗi ko kuma Allah ya sani a cikin mulkin sa da sa in ya baka kuɗin nan wataƙila ka daina zuwa masallaci sallah ka daina zuwa karatu ka daina biyar ibada saboda za ka shagaltu da wannan kuɗin to me amfanin a baka wannan kuɗin kuɗin da zai hana ka sallah kuɗin da zai sa maka girman kai kuɗin da zai sa ka je ka haɗa kai da wasu 'yan ta'adda me amfanin a baka babu kana roƙon Allah ya baka haihuwa ya baka haihuwa ya baka haihuwa Allah ya sani fi ilmihi alghaibi in ya baka haihuwa wannan dan da zaka haihu shine sanadin mutuwarka wataƙila mugun mazinaci ne wataƙila mugun dan fashi ne wataƙila mugun barawa ne wataƙila mugun dan ta'adda ne wataƙila ɗan idan ka haife shi ne zai sa maka hawan jini ya kashe ka to ba gwanda ba a baka shi ba akwai ɗan da wallahi za ka yi addu'ar Allah ya kashe shi ya huta ka huta suna nan da yawa waɗannan yaya roƙon Allah za ka yi Allah ya kashe shi saboda ya zama maka ƙarfan kafa to kaga Allah ya sani ni kai baka sani ba wallahu alamu wa antum la ta'lamu mace ce ka ganta kake so kana nema da aure kai a ido ta yi maka tarbiyyar ta yi maka ta nuna tana son ka amma Allah ya jarrabe ka da wani yayanta yana Abuja shi kuma baya son ka kuma shi shi ne mai haɗa kayan aure an buga an buga an buga ya ce sai dai ta nemo wani mijin ba kai ba kayi iya addu'ar al'amuran sun toshe gaba ɗaya wataƙila Allah ya sani idan ka auri wannan yarinya za ta zama to fitina a gare ka a rayuwarka da iyayenka da 'yan uwanka da danginka duk soyayya da kuke kuma zai iya zama ta zama matsala sai Allah ya hana ka duk da ka kawo masallaci an maka addu'a amma sai ya kiyaye baya manzon Allah kansa ba malam ya daga hannu ya roki Allah wani abu Allah ya ce ban yi alkawari ba ba zan bada ba annabi ƙwarai da gaske ya roƙa a cikin addu'o'in da yayi Allah madaukin sarki ya amsa masa wasu wasu kuma ya ce a'a annabi kenan gaba daya ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji ina roƙonka kada duk abin da al'umma ta za ta yi kada ka kifar da su kamar yadda ka kifar da sauran al'ummomi ma'ana kada ka kashe al'umma ta da menene da wannan kifarwa ka san akwai wanda aka kifar da su Ya ce to barna dai ko me al'umma ta za ta yi mun alfarma a basu su ci gaba da jinkiri ko sa to ba Allah ya ce na karba ka san akwai al'ummar da rowa kawai take rowa Allah ya kifar da su mutanen annabi ludu luwadi suke Allah ya kifar da su kai yanzu cikin al'ummar ka ba marwata babu yan luwadi da ba dan addu'ar manzon Allah ba tuntunan da an kammala da ba labarin nan amma Allah ya ya karba addu'ar annabi sannan ya ce ya ubangiji kada ka halakar da al'ummata da yunwa la tuhlikum bi sana fari kada ka ɗoro musu fari rashin ruwa koguna su kafe gonaki su ƙi su yi amfani yunwa ta sa su yi ta mutuwa ka halakar da su da haka kamar yadda wasu ka halaka ya ce na amsa na ji sannan annabi ya ce ya ubangiji ina roƙonka kada ka sa al'ummata su rinka faɗa a tsakaninsu Allah ina roƙonka ka sa al'umma ta kasu rinka faɗa suna kashe junansu Allah ya ce ban karɓa ba ban yi alƙawari ba shikenan kuma ka gani ba a gwabza faɗa kai sosai kuwa to wannan manzan Allah kan da kansa kenan yayi abinda Allah ya ce to ni da kai dan mun roƙa yanzu ba mu samu sai mu rinka raki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله